bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na daren yau talata kuma tahir amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi-duminsu daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau isoshin rayuwa lafiya sai da kula da kuma shirin nan na duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro su kuma ga shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata goma sha uku ga watan satumba shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha shida ga watan safar na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 772 da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha uku ga watan satumban shekara ta 1250 aka fara yakin salibiya a tsakanin kiristoci da musulmi an fara wannan yaki ne a cikin kasar masar a lokacin sarkin faransa san leos lokacin da ya kudire a nan kwace iko da kasar masar amma da dakarun musulmi karkashin jagorancin salahuddin al-ayubi sun fatattaki sojojin kirsocin da ƙarshe da kuma su kame sarki leos suka tsare shi a fadar loken wadda daga bisani kuma ta koma wani babban wuri na tarihi a ƙasar da ha kuma aka kawo ƙarshen yakin tare da samun nasarar musulmi. da ƙarshe masu ware kusan cewa shekaru 1395 da suka gabata a ranar irin ta yau wato uku ga watan satumban shekara ta 627 miladiya aka kawo ƙarshen yaƙi a tsakanin manyan daulolin duniya guda biyu na lokacin wato iran da rome a lokacin yakin sarkin iran ko kuma sarkin daular farsa na lokacin wato khusro farbis ya aiki da dakaru zuwa yankuna wanda suke tsakanin nahran wato syria da kuma palestino har zuwa masar da kuma zuwa wasu yankuna na asiya inda ya kwace iko da su an rataba hannu akan wata yarjejeniyar sulhu tsakanin rome da iran a shekara ta miladiya amma bayan kisan ɗaya daga cikin na hannun damar daular farisa ya ke a sake barkewa tsakanin manyan daulolin duniya guda biyu na lokacin a ranar 5 ga watan janairun shekara ta miladiya wanda aka kwashe tsawon shekaru 24 ana kwabzawa tsakaninsu amma da ƙarshe dai sarki husro parvis na daular farisa ya sake gabatar da shawara ta dakatar da yaƙi kuma aka yi sulhu wanda hakan ya kawo ƙarshen yaƙin daulolin farisa da rome a ranar irin ta yau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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala masu sauraron su kuma ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumudumin su. Bismillahirrahmanirrahim. ga labaran duniya farko muhimman kanin su hukumar unesco ta jina wa ƙasar iran kan kokarin da take yi wajen inganta ilimin kimiyya ga mata an rantsar da william ruto a matsayin sabon shugaban ƙasar kenya sojin ƙasar somalia sun halaka mayakan al-shabab sama da 100 a cikin makon nan kasar venezuela ta ba da fili hekta miliyan biyar don masu zuba hannun jari daga iran yanzu kuma ga cikakkun labaran hukumar unesco ta jinjina wa kasar iran kan kokarin da take yi wajen inganta ilimin kimiyya ga mata a wata ganawa ta ta gudana tsakanin ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahiyan da sabuwar darakta a ofishin hukumar kula da ilimi da al'adu da adana kayan tarihi na majalisar ɗinkin duniya unesco na yankin da ke nan birnin tehran sun da kan irin kyakkyawar dangantaka ta kudda kudda ke tsakanin bangarorin biyu musamman a bangaren yiwa ababen tarihi na ƙasa rajista sabuwar darakta ta unesco mrs golda alkuri ta bayyana karfin da iran take da shi a bangaren ilimi da kimiyya da fasaha musamman tsakanin mata iraniyawa a matsayin babban abin misali malama huri da ta gana da ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahiyan a farkon kama aikinta a ofishin hukumar da ke kula da yankin a kasar iran ta bayyana irin shirin da ofishinta yake da shi kuma ta alkawarin yin amfani da dukkan karfinta wajen kara ɗauka matsayin ofishin a yankin idan ana iya tuna a ofishin hukumar kula da ilimi da al'adu da adana kayan tarihi na masar ɗinkin duniya unesco da ke ƙasar iran shi ne ke kula da ƙasashen afghanistan pakistan da kuma ƙasar turkmenistan an rantsar da william stroto a matsayin sabon shugaban ƙasar kenya kimanin mutane dubu sittin ne suka taru a filin wasa na kenya da ke nairobi don halartar bikin rantsar da sabon shugaban kasar william roto wanda ya lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar a watan jiya akalla shugabannin kasashe 20 ne ake sa ran sun halarci bikin domin shaidar rantsuwar mataimakin shugaban kasar najeriya yami osibanjo shine wakilci shugaba buhari wajen halartar wajen rantsarwar sai dai dan takarar da ya sha kaye a zaben da a gudanar Raila Odinga ya sanar da kawai cewa halartar bikin rantsuwar saboda rashin amincewa da nasarar da aka ce abokin hamayar tasa ya yi a kansa. William Suroto ya lashe zaben ne da kashi biyar na ƙurin da aka haɗa yayin da Raila Odinga kuma ya samu kashi 48.8 sai dai Odinga ya yi zargin cewa an tafka magudi a zaben amma kotun koli ta kasar ta yi watsi da zargin. sojojin kasar somaliya sun halaka mayakan al-shabab sama da ɗari a cikin makon nan a wani same da dakarun sojin kasar somaliya da ke samun goyon bayan mayakan sa kai na kasar da suka kai a wasu jihohin yankuna biyu na kasar sun kashe mayakan kungiyar al-shabab sama da ɗari ta da 'yantar da ƙauyuka sama guda guda ashirin ma'aikatar yada labarai da al'adu da yawon bude ido ta kasar somaliya ta ce ƙungiyar ta'addancin na amfani da waɗannan garuruwa a matsayin maɓoya wajen shirya kai hare-hare na ta'addanci na tada mamai da ƙunar bakin wake sa daban-daban na ƙasar ta somaliya gwamnatin somaliya ta bayyana aniyarta na ganin bayan ƙungiyar ta'addanci ta al-shabab wadda ke ci gaba da zama babbar barazana ga al'ummar ƙasar da masu wasu ƙasashe na makwabta an fatattaki kungiyar ta shabab ne daga magadishu a shekara ta 2011 sai dai har yanzu sauran geron kungiyar ta'addancin na kai hare-hare kan cibiyoyin gwamnati da otel-otel gidan abinci da sauran wurare masu muhimmanci na taruwar jama'a a kasar. to masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran 'yan gudun hijiran kasar sudan a chadi na fuskantar babbar barazana kan ilimi hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa 'yan gudun hijirar kasar sudan da masu masaukin bakin su a kasar chadi na fuskantar babbar matsalar ilimi a kasar wata malamar ilimin kimiyyar sanin halayyar dan adam A Saniya ahmad wadda ke karantarwa a makarantar annur ɗaya daga cikin makarantar da ke sansanin gudun hijira inda take jagorantar aji da yake dauke da sama da yara ɗari tsakanin shekaru biyar zuwa bakwai ta bayyana cewa ta fahimci wasu ɗalibai a makarantar suna fuskantar matsalar kwakwalwa da kuma matsalar da ta shafi iyalai don haka ne take taimaka musu da irin matakan da za su bi don fita daga cikin irin waɗannan matsaloli imanin 'yan gudun hijirar yankin darfur dubu ɗari hudu ne ke rayuwa a ƙasar chadi ta bayan da rikici ya ɓarke kusan gomiya biyu kenan da suka gabata inda sanin 'yan gudun hijira na mora yake dauke da 'yan gudun hijira na sudan sama da dubu goma sha hudu da suka tsere daga yankin darfur a shekara ta ashirin. kasar venezuela ta ba da filin noma hekta miliyan biyar don masu zuba hannun jari daga iran ministan noma na kasar venezuela wilman castro soteldo ya bayyana cewa kasarsa ta ware filin noma hekta miliyan biyar domin jin hankalin masu sanya hannun jari don noma amfanin gona daga iran da ma sauran kasashen duniya ministan ya yi wannan bayanin ne gabanin bikin baje koli na haɗin gwiwa tsakanin iran da venezuela kan kimiyya da fasaha wanda za a buɗe a gobe laraba ya ce muna ƙoƙari wajen samar da filin noma hekta miliyan biyar da za a fa ɗashi yadda zai kai hekta miliyan talatin tun bayan kafa sabuwar gwamnatin kasar iran rashin jagorancin ibrahim ra'isi ta mayar da hankali wajen ɗaukar tsauraran matakai na inganta fannin noma da kuma wadatar da ƙasa da abinci ciki kuwa har da noma a ƙasashen ƙetare ko a watan mayun da ya gabata ma kasar rasha ta samar da filin noma daga hekta dubu ɗari ga kasar iran domin noma amfanin gona haka zalika kasashen armenia da ghana su ma sun bawa iran fili mai yawa domin ayyukan noma a nasa bangaren muhammad riza wani dan majalisar kasar iran ya faɗi cewa iran tana shirin gina mahatar man fetur guda biyu a kasashen venezuela da kuma uruguay wanda hakan zai bawa wa kasar iran damar sayar da man fetur dinta a tsakiyar takunkumin da aka gaba mata na kai tattalin arziki to ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara da suka zo muku kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran Aminu Ibrahim Kiyawa kenan da ke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka. Shirin na yau da Allah zai dubi ne akan shawarar da 'yan tawayen yankin Tigray na kasar Habasha suka yanke na shiga tattaunawar sulhu da samun zaman lafiya tsakaninsu da gwamnatin Addis Ababa. tare da kira ga kungiyar tarayyar afirka da ta shiga tsakani a wannan tattaunawa lamarin da ya samu karbuwa da lalimar habin daga ita kanta kungiyar tarayyar afirka da kuma sauran bangarori na ƙasa da kasa wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da ma wasu batutuwan na daban da suka shafi wasu kasashen nahiyar afirka gwargwadon da lokaci ba muhalli da fatan masu saurari za a biyo musu na hankali domin jin cikakken shirin. shugaban hukumar tarayyar afirka musa fake ya yi maraba da sanarwar da kungiyar 'yan tawon yankin tigray ta kasar habasha suka yanke na shiga tattaunawa da mahukuntan adis ababa inda kungiyar ta yi kira da tsage ta buɗe wuta a tsakaninsu da dakarun gwamnatin kasar tare shiga tattaunawa kai tsaye karkashin jagorancin kungiyar tarayyar afirka fake ya ce a cikin wata sanarwa wadda hukumar kungiyar tarayyar afirka ta fitar ya yi maraba da sanarwar da kungiyar 'yan tawayan na yankin tigray suka yanke na ganin an warware rikicin da ke tsakaninsu da gwamnatin kasar ta hanyar lumana da kuma burinta na shigar da kungiyar tarayyar afirka a wannan tattaunawa ta zaman lafiya tsakaninsu da gwamnatin habasha sanarwar ta kara da cewa shugaban hukumar ya buƙaci bangarorin da sai kokarin tsage ta buɗe wuta tare da shiga tattaunawar kai tsaye a wani tsari da kungiyar tarayyar afirka za ta jagoranta na wanzar da zaman lafiya a habasha kungiyar 'yan da yankin tigray ta sanar da shan ta na shiga tattaunawa da gwamnatin habasha karkashin inuwar kungiyar tare afirka da kuma dakatar da tashashen hankula sakamakon sake barkewar fada a tsakanin 'yan tawayen ltte da gwamnatin habashin a kwanakin baya bayan nan a wata sanarwa da ofishin hulɗa da kasashen waje da ke yankin na tigray ya fitar sanarwar ta ce gwamnatin yankin a shirya take ta shiga tattaunawa ta zaman lafiya mai ɗorewa a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar tarayyar afirka tsakaninta da gwamnatin habashan a farkon watan nan ne dai ƙungiyar 'yan tawayen ta tigray ta sanar da cewa dakarun gwamnatin habasha tare da haɗin gwiwa da dakarun eritrea sun fara aiwatar da wani shiri na haɗin gwiwa a kan yankin bisa la'akari da matakin soji da ɓangaren biyu suke ɗauka tun kafin wani lokacin da ƙungiyar tarayyar afirka ta yi ta tura tawagogi ƙarƙashin babban manzanta mai shiga tsakani akan rikicin kasar ta habasha kuma tsohon shugaban taron najeriya jab olusegun obasanjo amma 'yan tawan yankin tigray din ba su bayar da haɗin kai da ya kamata ga tawagar tarayyar afirka ba a nata bangaren gwamnatin kasar habasha dai ta yi ta zargin 'yan tawan na yankin tigray da samun goyon baya daga kasashen ketare musamman ma dai wasu daga cikin kasashen turai wanda gwamnatin habashan take zargin cewa suna tallafa ma mayakan tigray din domin kawo tseko a harkokin gudanarwa na kasar ta habasha baga kuma gwamnatin kasar habashan ta yi zargin cewa babbar manufar tunzura 'yan awaran na yankin tigray na ɗaukar makamai da kuma yaƙi da ita shine tarwaza ƙasar ta habasha da ɗaiɗaita ta da maida ta yankuna daban-daban maimakon ƙasa ɗaya dunkulalliya da aka sani da habasha to a wani batun na daban wanda ya shafi kasar congo da kasar uganda kuwa ka gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyar congo ta ce ta samu wasu daga cikin bashin farko na dala amurka miliyan 65 daga kasar uganda a cikin tsarin tare da kotun duniya ta yanke a kan rawar da uganda ta taka a yankin kinshasa daga shekara ta 1900 da 98 zuwa uku a wasu rahotanni da aka bayar dangane da batun ayyukan uganda wanda ta aiwatar a cikin congo a wancan lokaci kotun duniya da ta yanke hukunci akan cewa dole ne uganda ta biya diya kuma an fara biyan kashi na farko tun a ranar ɗaya ga wannan wata na satumban shekara ta 2022 da muke ciki in ji sanarwar gwamnatin kasar congo a watan fabrairun da ya gabata ne dai kotun ƙasa da ƙasa ta yanke hukunci a wani mataki na ƙarshe kan batun ayyukan da uganda ta aiwatar na ruruta rikici a ƙasar congo ta hanyar goyon bayan 'yan tawaye hukuncin kuma ya kunshi cewa dole ne uganda ta biya ƙasar congo kuɗaɗe da suka kai dala amurka miliyan 325 wanda kuma za a biya su ne a mataki-mataki hukuncin kotun ya bayyana cewa kutsan da uganda ta yi a cikin lamarin ƙasar congo ya jawo barna mai matukar yawa da kuma lalata albarkatun ƙasa wanda hakan ya saba wa dokoki na duniya a muhawar da ta yi a baya kotun manyan laifuka ta duniya ta yi watsi da ikirarin da da ta yi na cewa amfani da karfin soja da ta yi da kuma shigar da sojojinta a yankin gabacin congo wani atisayi ne na kare kai kotun ta ce yin amfani da karfi da cin zarafi na al'ummomi ya yi hannun riga da ƙudurori na majalisar ɗinkin duniya a taron najeriya kuwa kotun ma'aikata ce ta ɗage sauraren karar gwamnati da kuma ƙungiyar asu har sai ranar juma'a mai zuwa gwamnatin taron najeriya dai ta maka ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa wato asu a gaban kotun ma'aikata game da yajin aiki wanda suka kwashe fiye da rabin shekara suna yi kakakken ma'aikatar kwadugo ta najeriya din ya bayyana a wata sanarwa wadda ya fitar cewa gwamnati ta ɗauki wannan mataki ne bayan tattaunawa da take da kungiyar ta malaman jami'o'in najeriya da kuma tattaunawar ta citira gwamnatin tarayyar najeriya dai tana son kotun ta bayyana halarci ko haramcin yajin aiki da kungiyar asu take yi sannan kuma kotun ta baiwa mambobin na asu murnin su koma bakin aikin su ba tare da wani bata lokaci ba inda ake ci gaba da shari'a a akan wannan batu gwamnatin najeriya dai tana mai cewa ta yi yakacin kokarinta wajen ganin an kawo ƙarshen yajin aiki na azu wanda ya shiga wata na bakwai ƙungiyar malaman jami'un najeriya ɗin dai tana zargin gwamnatin shugaba muhammadu buhari da gazawa wajen aiwatar da yarjejeniyar da suka kulla a baya game da yadda za a inganta sha'anin karatun jami'o'i a najeriya to dangane da batun dambaro da ke kunno kai yanzu haka a tsakanin gwamnatocin ivory coast da kuma mali kasar ivory coast din ta danganta rike ragowar sojojinta 46 wanda mali ta yi a matsayin garkuwa banda mahukunta na bamako suka bukaci a mika masu wasu daga cikin 'yan siyasa wanda suke zaune a kasar ta ivory coast garkuwa ce aka yi da mutanenmu kuma ba za mu taɓa lamunta da haka ba in jo ta majiya kusa da fadar shugaban kasar ivory coast din wadda ba ambaci sunanta ba majiyar ta ce matsayinmu a fili yake ba za mu taɓa lamunta da haka ba ko yaushe muna goyon bayan warware waɗannan batutuwa ta hanyar diflomasiyya da tattaunawa a mako mai zuwa ne dai za a gudanar da wani babban taro na musamman na kungiyar kasashen yammacin afirka wato ecos a birnin new york na kasar amurka a gefen taron majalisar ɗinkin duniya a cewar majiyar kuma za a yi kokarin tattauna wannan batu idan har ba a daidaita komi ta hanyar diplomasiya ba to za a tilasta wa ecowas ɗaukar matakai na takunkumi to a wani mataki na bunƙasa aikan haɗin gwiwa tsakanin gwamnatocin nijar da burkina faso ƙasashen biyu sun tattauna game da matsalolin tsaro waɗanda suke addabar yankin da kuma iyakokinsu da mali da kuma batun ƙungiyar g5 sahel wannan bayanin yana kunshe ne a wata sanarwa wadda fadar shugaban kasar burkina faso ta fitar bayan ziyarar da shugaban mulkin rikon kwarya na soji na kasar burkina faso ya kai jamhuriyar niger a ziyarar tasa wacce ita ce ta farko a jamhuriyar niger din tun bayan da soji suka karbe iko da kasar burkina faso shugaban mulkin sojan ya gana da shugaba bazum muhammad na jamhuriyar niger inda suka tattauna akan kalubale na matsalar tsaro da ke fuskantar iyakokinsu haka zalika shugaba damiba na burkina fason ya yi wata ganawa ta kod da kod da mai shiga tsakani na kungiyar ecowas akan rikicin kasar ta burkina faso tsohon shugaban jamhuriyar nijar muhammadu isuhu inda suka tattauna akan batun rukun kwarya da soji suke yi kamar da kuma fadar shugaban burkina faso ta sanar da hakan a kasar murtaniya kuwa gwamnatin kasar ta gana da jam'iyyun siyasa daban-daban domin samun matsaya guda ɗaya da kuma haɗin gwiwa wajen tunkarar zaɓuka masu zuwa karamin sakataren ma'aikatar harkokin cikin gida na ƙasar mutane ne dai wato muhammad mahfuz ibrahim ahmad shine wannan ganawa da wakilan jam'iyyun siyasa a birnin nouakchott kan shirye-shiryen zaben 'yan majalisar dokoki da kuma ƙananan hukumomi wanda za a gudanar a shekara mai zuwa ma'aikatar ta tabbatar da cewa taron ya tattauna akan tsarin haɗin gwiwa na takaita martanin jam'iyyu wanda suka gabatar da kuma tsara abin da ya dace wanda za a amince da shi dangane da shirye-shiryen zabuka da kuma yadda za a gudanar da su wanda ya hada da zaɓuka na 'yan majalisar dokoki da kuma na shirya-shirya ta yadda hakan zai tabbatar da shigar kowa da kowa a cikin wannan zaɓe da kuma yin ayyuka akan gaskiya da kuma gamsar da 'yan ƙasa sannan sanarwa dai ta bincika cewa taron da muhammad mahfuz ya gabatar da bangoren siyasar ya zo ne a shirye-shiryen wani taro wanda ma'aikatar za ta shirya a cikin kwanaki masu zuwa ƙarƙashin kulawar ministan harkokin cikin gida na ƙasar ta murtaniya inda shawarwarin da mahalarta taron sa gabatar za a bijiro da su domin kuma cimma matsaya guda ɗaya domin samu amincewa ta dukkanin bangarori taron ya samu halartar shugabannin jam'iyyun siyasa ashirin da hudu na ƙasar murtaniya da suka hada har da jam'iyyun adawa. to jama'a masu sauraro lokacin da muke da shiyar suke dole anan zamu ji hali zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin muryar masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa voh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 Assalamu alaikum BOH murya jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana na Zifi Ibrahim Rugar Malam Shagar Loko Gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. A yau na shigo filin ne don yin jaje ko kuma in ce don jajirtawa ga al'ummar da ambaliyar ruwa ta shafa musamman kasashen Najeriya da Nijar. Waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa Ubangiji Allah ya maida musu da alheri. Waɗanda suka riga mu gidan gaskiya sanadiyar wannan ambaliya Allah ya ji kansu Allah ya sa sun huta. Muku in tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Mai magana na Zifi Ibrahim Ibrahim rugar malam shagar local gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya ku tashi lafiya BOH. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH barkanmu da warhaka mai magana lawajen daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Eh, ra'ayi na yau zai tafi ne dangane da tattaki da ake gudanarwa Eh, wurare daban-daban musamman a iraq wanda a can ne jama'a suke taruwa daga fadin duniya wanda muna roƙo Allah ta'ala ya sa na bari da mu za a yi eh, da kuma wanda ake gudanarwa a nan najeriya sabida rashin samun dama a eh, zuwa wancan muhalli to yan uwa sukan ayyana wayan wuraren da ake tattaka almuhim dai kamar yadda ake bayani mutum ya tattaka kare saboda tunawa da waƙen da ta auku da su imam hussein alaihi salamu a filin kalbara muna roƙon allah ta'ala ya kare yan uwan suke najeriya daga sharrin azzalumin mahukuntan najeriya wanda sun saba a duk irin wannan lokaci za su zub da jini muna roƙon allah ta'ala ya kare yan uwa daga wannan zalunci da ake yi musu a kowane lokaci a koma ina suke a faɗin duniya Radio Iran da farko dai suna na Sanusi madadai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar Niger. kuma a yau na shigo filin ne zan ba da ra'ayi akan ziyarar da shugaban mulkin soja na Burkina Faso ya kawo nan Niger, wato Paul Heri Sandago da Miva inda suka tattauna da takwaran sanadin Niger din wato Elijah Muhammad bazim da zammar lalubo kallon ruwan da zai kashe wutar rashin tsaro da take karar ruwa a kasashen namu guda biyu. To wannan ziyara abu ne mai kyau sannan kuma masu iya magana na cewa fata na gari lamiri da fata na gari guri kan cika muna fatan allah ya sa wannan ziyara da shi wannan shugaban na burkina faso ya kawo allah ya sa hakan ta zama wasilar kawo karshen matsalar rashin tsaron ta ƙasashen mu biyu suke fama da su wato nijar da burkina faso da ma kasashen afirka baki daya ina fatan za ku tashi lahiya boh hausa suna na sanusi maɗatai da magaram nijar Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. mai da jamfurin musulunci ra mai magana isu ne madatai da magarin jamfuri ne na kira ku rigar madatai da magarin To yana so ku bani dama ya tsokaci na dangance da matsalar da take damun mu yan da magaram musamman ma wannan hanya da ta huto daga sorar zawwa cikin garin da magaram amma har yanzu ba ida ta ba kuma kullum ana cewa za a kama aikin ta za a kama aikin ta a dalilin ta idan aka samu ruwan sama kullum gashi na ana samun yawan haɗurruka na abun hawa kuma musamman ma abun mai karamin kari a kan shi take kare ya kamata ministan gyara hanyar nan wanda nauyin abin ya rataya a wuyansu su duba su tausaya da magarawa domin a gyara wannan hanya ganin cewa ita ce hanyar arzikin da magaram hanyar arzikin nijar da yake hutawa kuma ita ce wanda manyan motoci da suke ɗauko da mai daga soras suna kawowa cikin gari suna huce birnin yame amma kullum gashi nan gyaran ta ya gagara hanyar da bata huce kilo goma ba a gyara ya ciccira gyaran ta ya ciccira kenan ya kamata a tausaya na gode sashen hausa na bs mai magana isu ne ma'aite da maganar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan ma'aite ku tashi na bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida Dokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryin ku masu saurare daga nan birnin tarin muke zuwa muku ga dai malami na gaba akan faifai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga unguwar Sabon Gari da Makaram Jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wata matsala da ta ke ci mana tuwo a ƙwarya. So kwanakin baya minista ya huto ya mana bayanin cewar magani na masassaran cizon sauro a gidan asibitoci na gwamnati za a dinga ba marasa lafiya wannan maganin kyauta. To haka yanzu dai magana wannan nan da nake wannan abu mu mu gani a ƙasa ba tunda ko yanzu ka ɗauki ɗan malati ka kai shi likita in ka je kuɗi za su amsa a gurin ka su baka takarda ka je ka siyo magani ka kawo tukwana amma ɗan malati to wannan matsalar mun rasa aina ne take a'a a wajen gwamnati ne take wannan matsala a'a ko su likitocin an ba su maganin ne bisa mana Allah alam na gode ku tashi lafiya mai magana Hassan Lachi Umar daga unguwar Sabon Gari da Magaram Jamhuriyar Nijar assalamu alaikum wa rahmatullah ma'aikatan biyu mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram hakika inganta na'urori domin horar da ɗalibai a manyan makarantu don inganta ilimi a ƙasar niger hakan kwarai ya yi daidai abu ne mai kyau muna fata allah sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu allah sa ya amfani wanda suka horu da wannan aiki kuma ziyarar da shugabar ruwan da burkina faso ya kawo a nan ƙasar niger domin gano matsalolin tsaro hakan ya yi daidai kwarai da gaske shi ma muna fata allah ya sa a sa ta cimma ruwa mai magana ya kuba mai arki ba da raka a jihar da magaram ku tashi lafiya. to marilla da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin lafiya sai da kula tare da hassan barka lafiya sai da kula Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan kurar hakar kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula Shirin da bisa ga al'ada yakan tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin na wannan mako zai yi dubi ne kan larurorin yoyon hutsari ko kuma zubar jini da kan iya biyo bayan haihuwa ko dai sakamakon auren wuri ko kuma rashin ziyartar likitoci domin ɗaukar matakan da suka dace da wuri-wuri. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To marala kamar yadda watakila wasunku suka ji shirin a yau na dubi ne kan larurorin yawan tsari ko kuma zubar jini da kan iya biyo bayan haihuwa ko dai sakamakon auren wuri ko kuma rashin ziyartar likitoci domin ɗaukar matakan da suka dace kafin lokacin haihuwar ya zo. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya tattauna da Dr. Sa'idu Ahmed likitan mata a asibitin dutse da ke jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. da farko kuma ya fara da yi mana shimfiɗa ne kan matsalolin da ke iya zuwa mace yayin haihuwa ko kuma bayan ta eh, da farko kamar da muka sani ita dai haihuwa ba larura ba ce ina nufin ba rashin lafiya ba ce idan yau aka wayi gari aka ce mutum matar shi tana da juna biyu tunanin shi ba ta samu jinya ba ne ya zai yi amma abin da yake ba da mamaki shi ne abin da yake ba jinya ba ya zo kuma yana zama matsala da rayuwar 'yan adam shi ne shi haihuwa yanzu idan muka duba a takaice shi ne fatan kowane yari ne su sahu. uwa da cikakken lafiya kuma ta haihu lafiya kuma Allah ya ba ta ikon ta shayar kuma a samu karuwa a cikin al'umma to amma abin da yake faruwa yanzu Shi ne kusan kullum a rana akalla mata ɗari takwas ne suke rasuwa a kan dalilin ko renon ciki ko kuma haihuwa ko kuma bayan haihu wurin shayarwa. Wannan idan muka sa shi a takaice shi ne za mu ga kusan rabin miliyan kenan na mata da suke samun matsaloli game da ɗaukar rayukansu dangane da haihuwa da kuma renon ciki. To, yadda ƙididdiga ya nuna shi ne, duk sanda aka samu mace ɗaya ta mutu kan dalilin haihuwa to sai an samu a akalla fiye da mata ashirin wanda su kuma za su samu larurori manya-manya wanda za su dinga girgiza musu rayuwa wanda za su takura rayuwarsu ya zama da cewa a ba sa cikin nutsuwa. Alal misali irin wannan matsaloli suna nan da yawa. Babban a ciki shine kamar zubar jini bayan haihuwa. Wannan zai iya yiwuwa take ne ko kuma zai iya yiwuwa bayan 'yan wasu awoyi ko kuma bayan makwari, Na biyu kamar wannan fiske-fiske da sarki haƙure da yake samun mata wasu ta haihu lafiya kuma a rinka gani suna ta firge kamar wacce ta hau na uku idan abin ya ja lokaci to shine ake samun matsaloli irin na misali da mu muke gani na kamar yoyon fitsari dinnan da ake magana a cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa matsalolin dai yana da yawa turukta kowaɗanne daga cikinsu suka fi yawaita a ƙasashenmu na afirka misali irin su najeriya da kuma niger to yanzu kamar misali a nan ƙasashenmu Najeriya da kuma wasu ƙasashen ma da suke nan yammacin Afirka tunda kusan al'adunmu ɗabi'o'inmu da waye sai dai an samu bambancin kaɗan amma kusan duk tafiyar da ake cewa dukkan wajja ce yanzu kuma misali idan muka ɗauki shi wannan batu na zuban jini shi shi wannan babban matsala ne idan aka duba da ya fi kowanne don fiye da rabin matsalolin shi ya ɗauki kashi hamsin a ce a kasa matsalolin gida ɗari shi kaɗai zai ɗauki kashi hamsin ma ba kuma ba kawai ya ɗauki kashi hamsin ba ne a'a ya zama na babban matsala ne wanda ba a samu taimako na gaggawa a game da shi yanzu nan kamar wasa za a yi rasa kowa kuma ka san shi ba abin takaici a rayuwar dan adam a ce dalilin haihuwa kuma dalilin samun taimako na gaggawa na maganan wurin haihuwa ɗin mace rasa ranta har ma diddiga sun nuna cewa wai hanyar da ta fi babban haushi na mutuwa shine ce uwa ta mutu dalilin haihuwa tunda kamar yadda muka yi bayani da farko muke yadda cewa ciki da goyon ciki ba jinya ba ne rayuwa ce al'ada ce ta yadda 'yan adam za su karu a duniya saboda ka gashi shi kuma yana kawo wannan don yanzu kamar misali a wannan na batun zuban jini da muka yi magana shi inda zai daɗa ba mutum takaici shi ne akwai haske da yake haskawa da za a gano cewa wannan mata da take da juna biyu yanzu in ba ta samu eh, wasu abubuwa ba kafin haihuwa tabbas za ta samu wannan matsala na zuban jini wannan ya nuna cewa ashe ma mun san abubuwan da suke da alaƙa da zuban jinin kuma mun bari yana zama matsala a iyayen mu Misali idan mace aka ce ta haura shekara talatin da biyar tana da hatsarin zuban jini duk sanda ta zo haihuwa. Matar da ta tashi a wurin da ana hargitsi ba zaman lafiya bayan da za a fita a nemi magani ba tana da hatsarin da in aka zo haihuwa za a sami zuban jini. Matar da ta san tana ta san lokacin haihuwarta kuma tana zaune nesa da asibitin da za ta haihu kuma ta yi sakaci ta yadda ta fara naƙuda a gida ba tare da an je asibitin da za a iya maganin wannan ba ita ma ta san tana da matsala irin wannan saboda sanda za a ba a ɗauko kaka ta asibiti a matsayin taimako na gaggawa ake magana fiye da idan da ita ta taka da kafanta tun kan naƙudan ya faru an san cewa an yi tanadi ne mai da me za a fita an auna an shirya sai haihu zai zuba an bi hanyoyi da za a kare wannan. Dakta ya taɓa batun rashin zuwa awo ga mace mai juna biyu a cikin matsalolin da kan iya haddasa wa mace matsaloli yayin haihuwa ko kuma bayan ta. Shin dakta me yasa wannan matsala ta rashin zuwa ziyartar likitoci ko kuma awon ciki ta kici ta cinyewa a ƙasashe irin su Najeriya? Na To shi kamar matsalar yakan sha bamban daga iyali zuwa iyali. alal misali kamar tun da mun yi magana waɗanda suke nesa da asibitocin da za su haihu matsala na farko shine ba ma ɗaukan haihuwa da renon ciki a matsayin babban al'amari mun ma rikon sako-sako ko kuma da ake cewa rikon sakainar kashi abin da nake nufi a nan shine misali yau idan uwa za ta aurar da yarta takan shiga a dashi wanda za ta dinga siyan kayan ɗaki sannan sannan yau ta siya masa gado gobe ta siya masa haka dai har ta haɗa kayan da za ta aikata da ɗakin aure amma idan yau aka ce ita ce take da ciki ta samu ciki ba za ta yi wannan tanadi na ciki ta yi tanadin abubuwan da za ta buƙata lokacin haihuwa ba misali tunda tana nesa da asibi za ta yi tunanin nawa ne kuɗin mota daga gida zuwa asibiti sannan a ina ake shiga irin mota da za ta kai asibiti A'a zai yi wa asibiti an rubuto su magunguna mutum ya je na renon ciki da zai sa jinin mutum ya bunƙasa ko an zub da jinin ma ba za a galabaita ba. To an rubuta magani da a na abinci nan ma ba. An zo lokacin da za a je awo nan ma ba a ji awo ba saboda dalilai iri-iri namu na al'ada zai yi mai gida ne baya nan bai ba da umarni ba zai yi kuɗin mota ne ba samu ba zai yi a'a sadaka ce ma ba ta bari matar ɗanta ta je asibiti. To, in aka haya wannan, in aka zo aka fara naƙuda ne, nukun an sun baya awo a asibiti, to tun da naƙuda ta zo a tafi mu asibiti, nan ma sai a ce a ai kamata ya ce an a gida za a haya, ba za a je asibiti. Dalili wani ya ce ko wata ce ta kwanciyar asibiti ne da ake kwanta a haihu ba ta su. Wata ce a asibiti ne ma'aikatanmu ba sa karɓar sami ko rafi ya raba gari ko kuma a'a tabo ko an yi ruwa ko wani abu to sai zama cin akwai wani abu da ya hana tafiyar da ta lafiya daga gida zuwa asibiti. da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. To masu sauraro ga shi da daktar namu ya koro da muhimmin bayani sai dai kashi lokacin da muke da shi ya kawo jiki a don haka a nan tilis zan duka aya a cikin shirin na yau sai kuma makon gobe inda za a ji mu dauke da ci sa kafin nan dai a madadin shi daktar namu sa'idu ahmed likitan mata a asibitin dutse da ke jihar jigawa a tarayyar najeriya a nan ne hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya kai to a gaida likita bokan turai a mai sosai na ce a gaida likita bokan turai a mai da sosai madala masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shi kan yi dubi a kan mahimman al'amura da suke faruwa a duniya da kuma yin bita a kansu da kuma kallon su ta mahanga daban-daban a cikin shirin da ya gabata mun fara magana ne dangane da halin da ake ciki a masarautar birtaniya ba rasuwar sarauniya elizabeth ta biyu da kuma naɗa ɗanta charles a matsayin sarkin ƙasar birtaniya wato charles na uku wanda kuma a wannan litinin ne ake gudanar da jana'izar sarauniyar ingilan marigayiya elizabeth ta biyu baya ga haka kuma za mu duba wasu daga cikin abubuwan da ake gani a matsayin kalubale da yake gaban sarki charles na uku wanda da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fata masu saurare za a biyo musanna hankali domin jin cikakken shirin. mutuwar sarauniyar ingila ya ɗauki hankula na al'ummomin duniya da dama musamman ma ganin irin rau da ta taka a ɓangare daban-daban na siyasar ƙasa da ƙasa da kuma kasancewar ta sarauniya wadda ta fi jimawa a ƙasar burtaniya wadda kuma take da tasiri a kan ƙasashe da dama musamman ma waɗanda ingila ta rena ko kuma ta musu mulkin mallaka tsawon shekaru wanda aksarinsu sun samu 'yancin kansu ne a ƙarƙashin mulkin sarauniya elizabeth ta biyu sarki charles na uku wanda ya gaje ta akwai abubuwa da dama da masana suke ganin cewa suna a matsayin kalubale a gare shi musamman irin yanayin da siyasar ƙasa da ƙasa ta kasance da kuma irin rawar da ita kanta burtaniya take takawa a bangare daban-daban duk da cewa dai yana ɗaya daga cikin mutane waɗanda suke da ƙwarewa ta fuskacin sarauta ɗin kasantuwar cewa ya kasance tare da mahaifiyarsa tsawon shekarun da ta yi tana mulkin birtaniya elizabeth da uwarta margaret rose sun yi karatu a gida ƙarƙashin kulawar su a yanayi mai annashawa da kuma nuna ƙauna elizabeth ta samu matuƙar kusanci da mahaifanta da kuma kakanta george v tana shekara shida elizabeth ta faɗa wa mai bata sukuwar doki cewa tana da burin zama mace mai kimar matsayi da daraja wadda ta mallaki dawaki da kuma karnuka an bayyana cewa tana nuna alamun iya jin ragamar al'umma tun tana karama sannan kuma winston churchill wanda a zamanin yake hankoron zama firaminista a kasar an jiyo daga gare shi yana cewa tana da kwarjini matuƙa na mulki al'amuran da ke da ban mamaki ga yarinya karama irinta an samar da kungiyar 'yan mata waɗanda suke aikin agaji wadda ake kira da girls guides wadda ita ce irin ta ta farko a fadar buckingham wadda kuma a haka ta da manufa ta elizabeth wadda ta saba mu'amala da rukunin 'yan mata waɗanda suke a daidai shekarunta a ranar 20 ga watan nuwamban shekara ta 1947 ne elizabeth ta auri philip an haifi ɗansa na farko wato charles a shekara ta 1948 amma sarki da ya fama da laulayi na rashin jin daɗin jikinsa a shekarun yaƙi har cutarsa ta zama ta ajali inda ya fama da ciwon daji wanda kuma ya zama ajalinsa sanadiyar yawan bankar hayaƙi na taba da yake a watan janairun shekara ta 1952 elizabeth a lokacin tana da shekaru 25 tare da philip suka shirya wata tafiya ta yawon bude ido zuwa kasashen waje sarkin ya bin umarnin likita inda ya tafi filin jirgin sama domin ganin tashin ma'auratan guda biyu wannan dai ya kasance ƙarshen ganinsa da elizabeth wannan da ya kasance shine ƙarshen ganinsa da ɗayarsa elizabeth kamar yadda ita kuma wannan shine karshen ganinta da mahaifin nata elizabeth ta samu labarin rasuwar mahaifinta lokacin da suke zaune a waje a wurin shakatawa a kasar kenya kuma ba tare da wani bata lokaci ba ta koma birnin london a matsayin sabar sarauniya ta burtaniya naɗin sarautarta wanda aka gudanar a watan yuni shekara ta 1953 an nuna shi a talabijin duk wadda adawar da prime ministan kasar birtaniya lokacin wato churchill yake yi da kuma miliyoyin mutane suka taru a gaban talabijin suna kallo waɗanda mafi yawan su shine karan farko wanda suka ga sarauniya elizabeth ta biyu ta yi rantsuwar kama ragamar aiki a matsayin sabuwar sarauniya ta birtaniya birtaniya dai har zuwa lokacin tana fama da matsin na tsuke bakin aljihu bayan kammala yakin duniya na biyu kuma masu sharhi sun yi nuni da cewa wannan shine sabon babin mulki na sarauniya elizabeth yakin duniya na biyu ya kasance al'amari wanda ya hanzarta kawo ƙarshen dole birtaniya kuma daidai wannan lokaci sabuwar sarauniya ta birtaniya ta yi wata ziyara wadda ta karaɗe ƙasashe waɗanda suke ƙarƙashin mulkin ta a watan nuwamban shekara ta 1953 da kuma mafi yawan kasashe waɗanda suka taɓa kasancewa ƙarƙashin mulki na birtaniya suka samu 'yancin kansu wato ƙasashen da suka haɗa da india elizabeth ta zama basarakiya ta farko wadda ta ziyarci australia da kuma new zealand an dai kesa cewa kimanin uku bisa hudu na 'yan australia sun fito domin kallanta a cikin shekarun 1950 kasashe da dama dai sun sauke tutar haɗin gwiwa sannan kuma kasashen da aka taɓa yi wa mulkin mallaka sun shige ƙungiyar sa kai ta haɗin gwiwar ƙasashen. 'yan siyasa da dama dai sun raga ganin ƙungiyar ta kasashen commonwealth tana iya zama tarniki ga sabuwar ƙungiyar haɗin gwiwar wadda kuma manufarta ita ce bunƙasa tattalin arziki na nahiyar turai kuma ta wani bangaren a iya cewa an yi watsi da tsare-tsaren burtaniya a nahiyar faduwar tasirin karfin ikon burtaniya ya zuzuta wata rikici ta mashagarwa na suez a kasar masar a shekara ta 1956 a lokacin da ta bayyana karara cewa kasashen renon burtaniya sun kasan katabus wajen haɗin gwiwa ta ɗaukar matakin da ya dace a wannan lokaci akan wani rikici shirin da aka yi na tura sojoji da su shawo kan ƙasar masar ya kasance barazana wajen mayar da mashigar ruwa ta suez mallakar ƙasa inda aka naɗe tabar makunya da kai farmaki al'amarin da ya haifar da murabus ɗin firaminista anthony eden a wannan lokaci lamarin ya jefa sarauniya elizabeth a cikin rikici na siyasa jam'iyyar conservative day ba ta da tasirin zabar sabon shugaba sai dai kawai bayan an yi ta tuntuɓar shawarwari na daidaita al'amurra sai sarauniyar ta ingila ta gayyato hold makin milan domin ya kafa sabuwar gwamnati a Burtaniya. lord altricham ya yi ta sukar lamarin saroniyar da kuma cin zarfinta kalaman nasa dai sun tayar da kura a wannan lokaci da kuma zafafan muhawarori waɗanda aka yi ta yi a kafafen yaɗa labarai sannan kuma har ta kai ga wannan lamari ya jawo an kai wa lord altricham hari inda magoya bayan daular suka tare shi akan titi duk da haka dai lamarin da ya faru ya nuna cewa lalle a lokacin al'ummar kasar Birtaniya sun ɗauki saroniya da matuƙar muhimmanci kuma nuna goyon bayansu a gare ta amma an samu sauyi a cikin sauri ta yadda rashin tabbaci da aka daɗe a kai ya zama abin da ya jefa al'amuran ƙasar ta burtaniya a cikin yanayi na koma baya bisa ƙwarin gwiwa wanda ta samu daga mijinta hakan ya sa sarauniya elizabeth ta kasa yin haƙuri da ra'ayin riƙau na fadarta da haka ne ta fara ɗaukar sabon mataki da kuma sabon salo na tafiya a doron zamani an kawar da al'adar kawar da karramawa ga mace mai daraja a fada sannan kuma aka shafe sunan martabar sarauta inda aka maye makwafinta da iyalan gidan sarauta sarauniya ta sake shiga tsaka mai wuya a rudanin rikice-rikice na siyasa a shekara ta 1963 inda harlot macmillan ya sauka daga kan mukami na firaminista saboda bukatar da ake da ita na wannan lokaci na ganin cewa jam'iyyar conservative ta fito da wani tsarin zaɓe da kuma sabon shugaba sai ta amince da shawararsa ta nada air of home a madadinsa sarauniya dai ta shiga mawuyacin hali inda ɗaukacin mulkinta ya ta'allaka ne wajen gyara tsarin mulki har ta kai ga an tsame hannun sarautar ƙasar daga harkokin gwamnati a lokacin sarauniya dai ta rike matsayinta da gaske wajen sauraron halin da ake ciki ta bayar da shawarwari tare da yin gargaɗi sannan kuma bayan haka ba ta yarda da a keta iyaka ba wannan shine karo na ƙarshe wanda aka taɓa jefa ta a cikin wani irin mawuyacin hali ƙarshe dai jam'iyyar conservative ta watsar da al'adar cewa sabon shugaban jam'iyya fitowa kawai yake yi inda aka fito da majagorancin da ake amfani inda aka fito da wani sabon tsari wanda ake amfani da shi irin wannan yanayi dai ya ci gaba da gudana a ƙasar birtaniya inda ta kwashe tsawon lokaci tana mulki tare da sabbin tsare-tsare waɗanda aka samar a lokacin mulkin nata har zuwa lokacin rasuwarta ba rasuwarta ta kuma an naɗa ɗanta charles a matsayin sarkin birtaniya daga lokacin kuma sarki charles ya zama mai lakabin sarki na uku a birtaniya sarki charles na uku ya yi jawabi na farko ga al'ummar birtaniya bayan ya karbi riga masarautar kasar a cikin jawabin nasa kuma charles mai shekaru 73 ya bayyana wannan lokaci a matsayin lokaci wanda ya fi yin bakin ciki a rayuwarsa saboda rasuwar mahaifiyarsa sarki charles na uku ya karbi sarautar birtaniya a daidai lokacin da kasar ta shiga a cikin wani mawuyacin hali sakamakon matsaloli na siyasa da kuma tattalin arziki wanda hakan yana da alaƙa ne da abubuwa da suke faruwa a duniya musamman ma yakin ukraine wanda rashad fara kaddamar da ayyukan soji a cikin kasar tun a cikin watan fabrairun farkon wannan shekara baga kuma da matsaloli da suka biyo bayan annobar corona wadda duniya ta fuskanta wanda birtaniya ma tana ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda yi fama da wannan matsala baga kuma akwai batutuwa daban-daban waɗanda suke da siyasar ƙasa da ƙasa wanda suke a matsayin kalubale ga sarki charles na uku musamman ma kasantuwar Birtaniya a halin yanzu ba ta ɗaya daga cikin mambobi na ƙungiyar tarayyar turai duk da cewa ya jaddada matsayinsa na bin tafarkin mahaifiyarsa tare da aiwatar da abubuwan da ta yi na salon mulki domin tabbatar da cewa Birtaniya ta tafi akan salo na sarauta domin tabbatar da cewa ya samu nasara a cikin harkokin mulkinsa. sa jama'a masu saurare saboda lokacin da muke da shi ya riske mu da wannan ɗan takaitaccen bayanin za mu dakata sai a saduwa ta gaba da dala za a je mu ɗauki da wani jigon kafin lokacin amurdin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. sauraro da nan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi-dumin su. A hali yanzu a madadin duk da kuka ji muroyin su Tahir Amin yake cewa mu kwana lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.